abinka komai in ka aika ka dole ya dawo maka eh. inna lillahi inna ilaihi raji'un lafiya me ya da kuka gaya min da kuka gaya min kuka ce duk abin da zan yi in ke tuna Allah haka ne ka sa abin da nake so da kai kaga duk maganganun da nake ga maka gashi na so ma zuwa ko abin da nake so da kai yanzu ka je ka dawo da matarka ka je ka ba malam hakuri ka koma makaranta ka dinga karatu kai ladafi da biyayya yi na yi bari na bari kawai in kana son hakuri kin san abin da aka yi min tare na wulakanci a kasuwa sai ka je barawo eh, to ko sarki na zaga za a yi min haka a a a a in ka zagi sarki ka mutuwa za ka yi wallahi kashe ka za a yi muris Fita ni kaka tara mun jama'a. Kowa ka ci, ci da addini. Kai! maƙota suna jin mu. Allah ya sauwaƙe Allah ya kiyaye to ko ni ma kukan zan yi ne mu zama biyu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ga irin ta nan ga irin ta nan bari bari bari ta bari ka je ga su da duk an gwaggwabje ka yanzu kuma yanzu in jinya ko ni zan jinya ko matar ce za ta yi jinya ni ban san wanda zai jinya ba daga ka ta je ka da ita ta yi jinya ta ni ba zan iya ba rayuwa yau ta rikice ya ci da addini rayuwa yau ta rute lafiya daga ina kuma haka ya na ganka cikin wannan yanayi zai ci da addini komai in ka shi wallahi tallahi na ga rayuwa in ban taba sanin zan wulakanta a rayuwa ba kuma dama sai da aka gama min duk abin da zan yi in duba Allah wannan gaskiya ne yanzu a bayanin da kake na gamsu kana nufin cewa duk abin da kake ka daina eh. to alhamdulillah Allah shine abin godiya dama kullum ina roƙon Allah Allah ubangiji ya shirye ka ka gane abin da kake kuskure ne to tunda ko ka gane babu abin da zan ce sai dai in ce na godewa Allah to dan Allah dan annaba zan tambaye ki har yanzu kina so na <laughs> me yasa ba zan so ka ba ai halayyanka ne dama abun gudu a na don haka na yafe maka duk wani abin da ka yi na gode to yanzu ina da fata dai ai bike izza bara'i ba ko to ina dalili ga min dalili mutanen da suka ɗauki 'yarsa suka baka a irin halinka a irin ɗabi'unka da ya jaye jayen ka, amma duk suka rintsa idanunsu suka ɗau 'yarsa suka baka kuma a ce sakamakon da za ka yi mutu kenan ka gaya min ɗan sanda ne kai mai aikin dare ko mai gadi ne kai mai kai aikin dare ko ko ɓarawo ne kai wanda kake kaiwa karfe goma sha ɗaya sha biyu har ɗaya na dare baka koma gidanka ba kuma yansu mutane ka dake ta ka gaya min ka nuna min tikitin ka ko sitsin da ka yanka ka siyo jaki mala muna zaton an masa aure zai gyaru ashe abin ba haka bane malam dai a ci gaba da taya na addu'a Allah ubangiji Allah ya shirye shi to malam nema nema ya kamata a ban dama ta damar me in kun ji ta tata ne ne an bincike nawa duran da ne magana duran da ne magana da ne magana na ce ita ce a wai ba daina ta ba ni ba daina ba da ne magana sai ba daina ba to to tsaya a nan gurin me isa ta ce ba daina ta ba abin da ya kora ta ta faɗi haka eh ina da jimana alheri kai mata kace ba tace ba dai ta karba ba sai ka kai ko ko a'a sharri kai mata ya kamata a gane da tusar banza gwamma mai dalili da ka je waje a ci mutuncin ka ka dila ka haƙura ba yadda za ka yi gara ka haƙura matar da ka aura ta ɓata maka kuma ka haƙura ka samu lada. ni ni ni dan tasha ne zan kyale a zagi malam na bari